Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci Muhammad Hafiz Baballa tare da Baba Yakubu Makeri muke farin cikin sake kasancewa da ku yau Laraba 29 ga watan Disamba na shekarar 2021. A cikin shirin namu ne za ku ji cewa ɗaya daga cikin ƙungiyoyin fararen hula a najeriya da ke yaƙi da ayyukan cin hanci da rashawa cislac ta koka game da yadda jami'an hukumar tsaron farin kaya ta dss suka kai mata wani samami a ofishinta da ke abuja haka kuma za mu kawo muku rayuwar wasu 'yan najeriya na fatan da suke da shi a sabuwar shekarar dubu da ashirin biyu kama kowace ranar laraba yau ma hassan umar tambuwal na tafa da rahoto na musamman bayan nan kuma muna tafa da labaran wasanni daga ghana To amma kafin nan ga a Yakubu da labaran duniya. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba Yakubu makeri. Shugaban Amurka Joe Biden zai yi magana da shugaban Rasha Vladimir Putin gobe Alhamis a cewar fadar White House yayin da Washington ke ci gaba da aiki da kawayenta wurin daukar mataki na bai daya game da tare sojoji da Rasha ke yi akan iyakar Ukraine. biden da putin za su tattauna akan batutuwa da dama ciki har da matakan diflomasiya da ake shirin dauka da rasha in ji mai magana da yawun kwamitin tsaron ƙasa emily horn tana faɗa a wata sadarwa ta ce biden ya yi magana da shugabanni da dama a nahiyar turai akan halin da ake ciki akan iyakar ukraine yayin da jami'an gwamnatin biden suke tuntubar kungiyar nato da kungiyar tarayyar turai da kuma kungiyar tsaro da aiki tare a nahiyar turai kasashen yamma sun bayyana fargabansu akan yadda moscow take tara dubun dubatar sojoji a kusa da iyakar ukraine tsawon watanni biyu biyo bayan kwace yankin crimea a shekarar 2014 da kuma marawa rundunar mayakan 'yan awarin kif baya da rasha take yi a gabashin ukraine a yau laraba hukumomin indonesiya sun amince jirgin ruwa da ya dauko musulmin rohingya 120 ya tsaya a gabar tekunta bayan kwashe kwana da kwanaki akan ruwa a lardin ase da ke arewacin kasar an yanke wannan shawara ce saboda mummunan yanayi da fasinjojin cikin jirgin suke fama da shi wanda galibin su mata ne da yara in ji amdu wijaya wanda ke jagorantar kwamitin ma'aikatan kula da 'yan gudun hijira da ma'aikatar siyasa da doka da tsaro ta kafa gwamnatin indonesiya ta yanke shawarar karɓar 'yan gudun hijirar rohingya ne akan tausayawa ɗan adam wanda suka kwashe kwanaki a kan teku a kusa da gundumar beron in ji wijaya a wata sanarwa tun da fari dai hukumomin kasar sun ce za su kara tura jirgin ruwan ya koma akan tekun kasa da kasa duk da kiran da hukumar 'yan gudun hijira ta majalisar ɗinkin duniya da kuma ƙungiyoyin kare haƙƙin bal'adama suka yi da a baiwa jirgin damar tsayawa a ƙasar labaran na zuwa ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc a yau laraba an rufe kafar yada labarai ta star news mai rajin kafa demokuraɗiyya a hong kong bayan 'yan sanda sun kai samame a ofishinta suka ɗora hannu akan kadarorinta kana aka kama manyan ma'aikatanta akan zargin laifin buga labarin cin zaren jama'a a sabon hari akan kafafen yada labarai an kafa a news ne a shekarar 2014 a matsayin wacce ba ta karkashin gwamnati kana ita ce babbar kafar yada labarai ta masu rajin demokuraɗiyya da ta rage a hong kong bayan wani bincike da hukumar tsaron ƙasa ta gudanar a wannan shekara wanda ya kai ga rufe kafar yada labarai ta apple daily ta hamshakin ɗan kasuwan nan jimmy lai da ke ɗaure wannan samamin ya haifar da damuwa da dama game da walwala aikin jarida a yankin da burtaniya ta mulka wanda aka mai da shi ga china a shekarar 1997 tare da alkawarin kare haƙoƙin ɗaiɗaikun mutane inji ƙungiyoyin kare kafafen yada labarai steve lee shugaban sashen tsaron ƙasa na 'yan sanda ya faɗa wa manema labarai cewa stan news ta buga labarai da kuma sharhi da za su tunzura jama'a su tsani hukumomi wani shahararren masanin tarihi ɗan rajin kare haƙƙin bala'adama ya bayyana kaduwarsa game da hukuncin da kotun kolin rasha ta yanke a jiya talata kan rufe kungiyar fafutuka ta ƙasa da ƙasa ta memorial international wanda ya bada tarihin cin zarafin tsohuwar tarayyar soviet tare da gano waɗanda tsohon ɗan mulkin kama karya na tarayyar soviet joseph stalin ya shafa kungiyar rajin kare 'yancin bala'adama wanda ta daɗe tana shan wahala a hannun hukumomin rasha an kama ta ne da laifin take dokar da ta bukaci duk wata kungiya mai zaman kanta da ma wasu kungiyoyin su yi rajista a matsayin dillalan kasashen waje idan sun kasance suna samun taimako daga wajen masu sukar lamirin kremlin sun ce ana auna kungiyar ce bisa dalilan siyasa wata kungiya mai kawance da memorial international da ake kira memorial human rights center da take gangami a madadin 'yan siyasa da suke daure a rasha ita ma tana fuskantar barazanar doka a yau laraba masu shigar da kara a moscow za su bukaci rufe ta bisa ikirarin da ake mata na tabbatar da ta'addanci da kuma amincewa da tsatsauran ra'ayi cikin wallafe ta zaluntarar kungiyoyin international memorial da memorial human rights center cin zarafi ne ga ayyukansu masu kyau da kuma kare haƙƙin bal'adama a ko'ina in ji sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken a wata sadarwa da ya fitar da yammacin jiya talata yana mai cewa mutanen rasha da kuma miliyoyin da suka sha wahala daga zaluncin zamanin soviet sun cancanci a kyautata musu blinken ya ci gaba da bayyana goyon bayan amurka ga waɗanda ake auna su a rasha da suke bayyana 'yancin su suna faɗan albarkacin bakin su suna kafa ƙungiyoyi kana suna shirya tarukan lumana. a gaida Baba Yakub Makeri da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma za mu buɗe taskar rahotanninmu daga Najeriya, inda ɗaya daga cikin ƙungiyoyin fararen hula a ƙasar da ke yaƙi da ayyukan cin hanci da rashawa, CISLAC, ta koka game da yadda jami'an hukumar tsaron farin kaya ta DSS suka kai mata wani samami a ofishinta da ke Abuja. Wannan lamari dai ya sa an fara nuna damuwa game da ƙoƙarin matsa ƙungiyoyin da ke ayyukan yaƙi da cin hanci da rashawa a ƙasar. Daga Abuja, Ga rahoton da wakiliyar Shamsiya Hamza Ibrahim ta haɗa mana. Wannan lamari da ya auku ne a ranar Litinin da ke zama ranar hutu ga ma'aikatan gwamnatin Najeriya inda jami'an hukumar DSS suka kai samame ofishin Sislak cikin manyan motoci ba tare da kai wata takarda ba kafin gudanar da hakan yanayin da ya matakar kada kungiyar sakamakon kyakkyawan dangantaka da ke tsakanin bangarorin biyu. Awal Musa Rafsanjani shi ke zama babban jami'in kungiyar ta Sislak. Mun yi mamaki gaskiya na zuwan su musamman ba tare da neman gayyata ba ko kuma ba tare da sun sanar da mu ba kuma a cikin hutu kenan inda sun samu damar shiga ma da watakila muna zargin cewa ko za su je su kwashe um, kayan aikinmu ne to mu ko sun shiga ba wani abu da za su gani saboda ba muna yin wani abu ne wanda ba eh, daidai ba kuma ba ma yin wani abu da yake ta dokar kasa ko kuma yake ake gani kamar wani abu ne na kiyyar gwamnati illa kawai duk abe waɗanda muka wallafa suna ma da shi don muna aika musu mai duk eh, littattafan da muka wallafa da da kasidu da mujalloli duka idan muka yi muna kai wa jami'an tsaro don su gani don su gyara don su san abin da 'yan kasa suke cikin dashi a damuwa. Masanin shari'a barista Musa Arife ya yi bayani kan matakan da ya kamata a ɗauka ta fuskan doka kafin kai samame ga duk wanda buƙatar hakan ta taso a kansa. Security agencies suna da ra'ayi su sacin din kowane ne so long as suna da search warrant a hannunsu. Idan ba su da search warrant a hannunsu suna da arrest warrant kuma kuma wannan mutumin yana wannan wajen kawai za su nuna search warrant din ne ko arrest warrant din su kama wannan mutumin in ba su nuna search warrant ba to wannan yana nuna arrest din su ko search din su is illegal baya kan doka a wani bangare kuma barista Buhari Yusuf ya yi karin haske kan wannan batu dan DSS sun tafi a ofishin Sislak sun je neman bayani bayanai ko kuma a sun kama wasu da suke tunanin suna da laifi ba su yi laifi a tsarin Najeriya ba duka kama mutane ne yake bukatan dole a tafi kotu a ji a karɓo takardu ba. Lawan Baba Oto da ke zama tsohon jami'in da ke ba da shawara kan sha'anin tsaro daga jihar Filato ya tofa albarkacin bakinsa da haka. A matsayin su na masu aiki ta karkashin kasa wajen bincike su DSS kamata yi idan da akwai wani abu da suka gano na almundahana ko na cin zarafin wani ko na tozarta wani wanda su a nasu wannan kungiya ta haɓaka yaƙi da cin hanci da rashawa suka wa wani to a nan akwai abu biyu da ya kamata kamata a ce an yi su ba muna gyara jami'an tsaro ayyukan su bane a'a muna ba da shawara ne domin duk mun shafi aikin tsaro kamata a yi a rubuta musu takarda a ce abu kaza da kuke zargi menene hujjar ku a kai sai su ajiye ta a baza a teburin DSS din a gani ba da bamu san menene kuma yake kasa ba kafin bayani ya fito kawo yanzu dai hukumar bata bayyana dalilanta na kai wannan samame ba mun kuma yi kokarin jin ta bakin shugaban hukumar ta DSS Yusuf Magaji Bichi lamarin da ya ci tura sai dai a cewar Awal Musa Yaro Sanjani tuni kungiyar ta aika wa shugaban wasiƙa. Mun wa shi a shugaban wannan hukuma ta DSS wasiƙa kan cewa ya yi bincike kuma ya tabbatar da kan cewa kungiyoyin sa kai musamman waɗanda suke fafutukar yakin kara bil adama da yaƙi da cin hanci da rashawa da neman gaskiya da adalci a Najeriya a daina takura musu a daina ci musu mutunci a daina hana su sakata don a tabbatar da kan cewa an samu ingancin demokuraɗiyya da kuma gaskiya da adalci a Najeriya. Wasu masu fashin baki da ina ganin ganin cewar wannan sumamai da aka kai wa kungiyar baya rasa nasaba da hukumar DSS na yi wa kungiyoyi masu sa ido kan ayyukan da suka shafi cin hanci da rashawa bita da kulli ne sakamakon yadda kungiyar Sisla ke yawaita tsoma baki kan ababen da suka shafi almandahana a kasar Shamsiyya Hamza Ibrahim murya Amurka daga Abuja Najeriya a gaida shamsiya Hamza Ibrahim to har yanzu dai muna Najeriya a yayin da ya rage 'yan kwanaki kaɗan shekarar 2021 ta ƙare wakilin hassan umar tambuwal ya jiyo mana ra'ayin wasu 'yan najeriya na fatan da suke yi a sabuwar shekarar 2022. Sunana Badamasi Abubakar. Fata na sabuwar shekara 2022 muna kira ga shugabanni da Allah a zangan mana tsaro saboda rashin tsaro ne ma na kawo mu ibadan neman kuɗi da rashin aikin yi. Inda akwai aikin yi da ba mu zuwa ibadan neman kuɗi. Kuma muna son mu zama cikin iyalinmu mu nemi abin da mun kaci. Kamar wani irin aiki kuke so ku samari? Musa samari muna son aikin yi wanda gwamnati za ta ba mu aikin yi wanda za mu samu abin da za mu ci. Salamu alaikum sunana Abubakar dan gidan gero. To mini a fata ga sabuwar shekara ta 2022 mai kamawa. Fata ta ga sabuwar shekara Ubangiji Allah shi ba mu zaman lahiya. A ya kara ba mu zaman lahiya cikin Najeriya mu da kasashen duniya. Sannan wata ta Ubangiji Allah shi kara sa shugabannin mu su dage kan tsaro su ba mutanen mu tsaro. Sace-sacen na mutane da aka yi na doka. fansa a doki bako a doki mutum a tayi daji a shi a ce sai ya bada kuɗi da kuma masu kware shanun mutane suna halbe su a bangiji Allah ya kara ba mu zaman lafiya a Najeriya mu kuma sa su shugabanni su tahe tsaye kan abubuwan da ake muna a Najeriya mu a Allah ba mu zaman lafiya sunana Usaini China a mi a fatan ka ga sabon shekara ta sabon zagara kan muna roko fata Allah dai ya maimaita mamu Allah su kai mu na badi Allah ya sa mu dace kuma Allah fishe mu kunyan mu sai dai mutum dai yana nan yana da makiyi Eh? Allah ya kai roka ya fishe shi wajen maki Allah da ya fishe mu wajen maki Allah ya sere mu to me yake sun gani cikin wannan sabon shekara ta 2022 alheri ya kofi gunta. alheri ya fi gunta. muna so Allah ya saka mu da alheri mu samu kudi mu samu lafiya mu samu dogon rai abin da muke fata kenan Allah shi ke mu to me a fatan ki ga shekarar 2022 mai kamawa Allah ubangiji shi ba mu lafiya da zaman lafiya a Najeriya Allah shi rage mana fitintunun da suke tasowa a Najeriya. Fata na annan alheri a wannan Allah ya kawo mana zaman lafiya sabon shekara. Shugabannin mu Allah ya ba su lafiya da basiran da za su kare mana fitintunun da suke damun talakoki. Fata na da sabuwar shekara kenan. Allah lugu da mai injin. Me ya fatan ka a sabon shekara ta shekara 2022? Eh, to mun muna wata wannan abin da ake ake a Najeriya da arewacin Najeriya abin ya canza saboda ana ta kashe mutane ɗaya kawai ko lokaci ba ko a ce an samu canjin mu wadda shugaban wadda komi a ce kuma abin kullum ƙaruwa. faruwa yake yi kaga abu ne wanda ga bakin ciki duk wanda dan arewa yana bakin ciki wani abin da ke faruwa a ce kullum ana kashe mutane ba abin da ba abin da canza sannan ana sai mu ana ba sojoji to sojin sun ba su aiki na ko kuma a kai da wannan abin na faruwa kullum ba ba a canji ko kuma ba su ga aiki za su je su zauna kawai suna bane ana kana talakawa ba matakin komai Hassan Umar Tambuwal murar Amurka daga Ibadan a Najeriya a gaida Hassan Umar Tambuwal yayin da ranar 25 ga watan kowane Disamba Rana ce da mabiya addinin Kirista ke bukukuwan Kirsimeti, wakilin Hassan Umar Tambuwal ya ziyarci wata majami'a a ranar, ga kuma rahoto na musamman da ya haɗa mana. I am not tired. I am not tired. asibiti ya mu wannan rana domin mu haɗu mu yi murna tare ya haɗa mu cikin kaunanka ya almasihu yesu kristi muke masa mun gode yabo da ya tabbata gare ka karbe yabo da cikin suna yesu ya shiri mu musamman domin wannan hikima da za a ci gaba yi kome da za mu yi ayyuka da cikin suna yesu duka ayyuka da zai kai mu ga zunubi laifi Allah ka yaye mu da shi Yesu ka ba ta kyau Reverend Philip Bayango na ke. Muhimmanci wannan rana ta Krismasi. Ana ne wanda Ubangiji Allah mu ya aiko mana da mai ceto wanda aka haife shi rana yau. gaban da littafi ya ba mu haske da cewa yau ne aka haifai mana mai ceto a cikin littafin luka sura biyu aya goma sha daya saboda haka rana tayo yana da muhimmanci domin an ba mu mai ceto ba duka fadi duniya ne saboda haka yana da kyau mu yi menene mu yi farin ciki mu yi murna domin rana tayo mu kawo ma Allah yabo da kaka domin alherin da ya yi mana sa'ana kuma rana da kyau a krista sun zama masu nuna kauna da juna sa'ana kuma su zama wanda za su yi kusa da Allah ta wuri a yabobinsu da dokaka domin dangantaka namu da Allah kada ya yi nisa. idan mutum kirista ne rabaran me ya kamata ya rika yi a wannan rana ta kirsimati eh namiji ko na mace abin da ya kamata ya kasance shine mu zama masu nuna kauna daya sa'ana kuma mu je mu yi ma Allah sujada sama domin dangantaka namu da shi ya tsaya daidai idan muka nuna mishi sujada shine kuma zai kawo mana kaunanmu zai kafa kauna junanmu wanda ba za mu saba mishi ba ko mu saba ma wani ba sa'ana kuma mu zama masu yafewa sa'ana kuma mu zama masu ziyarce juna mu zama masu kyauta domin Allah ya ji daɗi da ayyuka. To koyaya sauran mabiya addinin Kirista suke ji a game da wannan ranar Kirsimati? na tattauna da wasu kiristoci a cocin ta bishara. Sunana Deborah Philip. A wannan rana ta kirsimati dami-dami kuke yi ku uwayen mata. A wannan rana ya zama na kyakkyawar rana babbar rana ne. Wanda mu da farin ciki, mucika da murmushi a kota ina, inda za mu yi mai yaran mu yayan mu tafiya kai hanya, inda za su yi muhimmanci na wannan rana. kada su ratse a wannan rana ba domin da za mu sa su a kai hanya domin su bi gurbi ubangiji kamar rana ta ya zama rana ne wanda ya kaife mana mai ceto so ya zama na rana wanda za mu girmama sunansa za mu ɗaukaka sunansa a fadi duniya ko ta ina a wannan rana ta tayo so mu mataye na aure mu zama su ba da kai mu girma mu zuba da girma mu yaya mu ma ba za su gai mu da muhimmanci ba amma muna nuna musu hali mai kyau muna nuna musu gurbi mai kyau a inda muna tafiya da su su ma za su bi gurbi na mai kyau za su bi hanya wanda ya dace hanya da ya yi kyau shine za su bi a wannan rana mun gode da ubangiji Allah ya kai mana rana sunana Ladi Josaya so ranar Christmas ne ranar farin ciki ne ma masu bi duka Christian gaba ɗaya na duniya ranar haifuwan yesu almasihu haske duniya ya zo duniya a mu na mata da iyaye muna koya ma 'ya'yanmu maganan allah su san rana ta yau rana ne fa na ɗaukaka sunan ubangiji da zuwan haske zuwa duniya muna nuna ma yara kuma su guji son zuciya da abubuwan da ya sa su halaka domin wannan rana su sun mai da shi wani nufi daban ba domin su ɗaukaka sunan ubangiji ba 'ya'yanmu muna musu addu'a su dinga yin kamar da muke bikin mun gani iyayenmu suna yi haka yayan mu su suna gani suna yin wannan bikin kirsimeti kama a wannan rana ta kirsimeti kuna fita yawon sallah kamar yadda musulmi suke yi kwarai kuwa muke fita yawon kirisma za mu je wurin shakatawa wuraren filin farin ciki mu je wurin sayayya wurin abubuwa park za mu kai yara su je su zauna su yi a yi bikin kirismas lafiya muna zuwa shakatawa sosai muna ziyara muna yin abinci muna kaiwa wayanda ba su da shi zaka taimaka musu wayanda kuma zaka kai ziyara ko wani fati haka gida zaka hada a zo a taru a yi yi wakoki a ɗaukaka sunan ubangiji amma ba ma son mu yi wanda zai ka'ida doka wanda zai sa a yi zunubi duk wanda zai sa ya kawo lalaci ko shaye-shaye ko wasu abubuwa mara kyau a matsayin masu bi ba masu. Godwin G. Bakos. To wannan ranar gaskiya rana ce wanda za mu ce na murna ne na haifuwan Yesu kuma rana ne na mu'amala da kowa rana ne wanda muna jin daɗi duk duniya ma tana celebrating wannan ranan so wannan rana ne ta murna wanda za mu jawo mutane mu yi muhammala da su ta murna ta farin ciki saboda mu zauna lafiya da juna to ni ne mai suna morris moses eh wannan rana ce ta farin ciki rana ce ta murna wanda da maza da mata da tsofaffi da yara da kuma abokanayen arziki muke taruwa mu yi wannan murna tare da su domin nuna murnan kirsimeti ko kana da wani sako ga jama'a musamman kiristoci matasa eh sako da nake so in bayar ga wannan rana shine rana ne na farin ciki amma wasu sun ɗauke shi rana ne na lalata na shaye-shaye na wani abu daban ina ba da shawara ga yan uwana matasa kowa ya yi murnan wannan kirismeti kan hanya da ta cancanta ya yi kokari ya kiyaye duk wani gurbataccen hali wanda zai kawo matsala ko wani cikas a cikin wannan rana a yi shi a yi farin ciki a ci abinci da da yan uwa da abokan arziki a yi murna a kuma sha hannu a zauna lafiya sunana happiness bulus dungu daga plateau local government ina da farin ciki da murna da haifuwa ubangiji da ya bi tare da ni sun da a janware zuwa disamba ana da rai kuma ana iya da murna da haifuwansa don ya mutu domina. Kai, Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya. A gaida Hassan Umar Tambuwal, kafin mu je ga shirinmu na gaba, mu shakata da wannan waka. ga shirinmu na gaba. Wasanni a takaice. asabar kasar ghana da black stars ta samu goyin bayan tsohon dan wasa muhammad polo da kawo karshen lokaci mai tsawo da ta dauka bata ci kofin afirka ba na kasa da kasa a kamaru sau hudu ghana na cin kofin tare da polo cikin 'yan wasa na 1978 shekaru hudu kuma bayan haka sun ka sake cin kofin a kasar libya wadda shine lokaci na karshe har yau black stars da coach milvan rajivac ke jagora ta matsu ta samu cin kofin a sabuwar shekara don kawo karshen shekaru 40 na zaman jira kuma muhammad polo ya yi imani za su baiwa mara kunya na yi imani za su taɓuka abin kwarai a kamaru in ji dan wasan na house of oak na taba faɗa cewa zai yi wuya mu kawo ƙarshen jirar da muke yi na cin kofin amma ganin yadda lamura ke tafiya karkashin milivan na janye wannan ikirari. Kocin ɗin House of Oak Samuel Bedu ya yi imani yaransa sun ka cutar da kansu bayan sun ka samu gaba suka saki har suka yi biyu da biyu da Dreams FC a ranar Asabar a wasan ligin Premier Ghana. Phobians suka buɗe raga cikin minti na 27 da soma wasa ta kafar Daniel Afriye bayani wadda ya daki kwallo daga nesa ya fada raga ya bar mai tsaron gida Godfred Amuwa yana kamun iska kan a tafi kuto rabin lokaci James FC ta rama ta kafar Isa Ibrahim kuma suka shiga gaba lokaci da ishmael Didi ya zura kwallo mai kyau a raga cikin minti na 82 sa'annan Salima Adam sai ya rama wa House ana dab daga mawasa James FC kungiya ce mai kyau amma hasaf of Oak ba ta zo ta yi baran-baran da ita bane mun zo ne mu yi nasara amma abin takaici mun yi baran-baran ɗin za mu ɗauke shi haka nan in ji Boedo. So ɗan wasan ɓangaren matasa Kusufu Kubuwansa yanzu shi ne sabon vice din ɗin makarantar waɗanda suka gama jami'a na jami'a Kwame Nkrumah University of Science and Technology NUCS a takaici. Kubuwansa ya samu ɗaukaka zuwa cikakken professor ne a sashen shirye-shirye na jami'a ranar ɗaya ga wata watan agusta shekara ta 2021 wannan ya sa ya zama farfasa mafi kuruciya a jami'ar ranar juma'a sha 19 ga watan maris aka ba da sanarwar ƙarin girma da an ka yi wa professor michael pukubonsin an ƙara sa zuwa cikakken professor ne bayan majalisar mulkin jami'ar ta amince da naɗe da kwamitin ƙarin girma da naɗe-naɗe na jami'an tare da hukumar karatu dangane da buƙatarsa na samun ƙarin girma zuwa cikakken farfasa na sashen shirye-shirye da wannan muka yi so karshen labarin wasannin Redwanul tara Abbas sashin Hausa na muryar Amurka Accra Ghana. To a gaida Redwan Abbas yanzu kuma sai labarai a takaice baballe a takaice shugaban amurka joe biden zai yi magana da shugaban rasha vladimir putin gobe alhamis a cewar fadar white house yayin da washington ke ci gaba da aiki da kawayenta wurin daukar mataki na bai ɗaya game da tare sojoji da rasha ke yi akan iyakan ukraine biden da putin za su tattauna akan batutuwa da dama ciki har da matakan diplomasiya da ake shirin dauka da rasha in ji mai magana da yawun kwamitin tsaron kasa emily horn tana faɗa a wata sanarwa ta ce biden ya yi magana da shugabanni da dama a nahiyar turai akan halin da ake ciki akan iyakar ukraine yayin da jami'an gwamnatin biden suke tuntubar kungiyar nato da kungiyar tarayyar turai da kuma kungiyar tsaro da aiki tare a nahiyar turai a yau laraba hukumomin indonesiya sun amince jirgin ruwa da ya dauko musulmin rohingya 120 ya tsaya a gabar tekunta bayan kwashe kwana da kwanaki akan ruwa a lardin ase da ke arewacin kasar an yanke wannan shawara ce saboda mummunan yanayi da fasinjojin cikin jirgin suke fama da shi wanda galibinsu mata ne da yara in ji amdu wijaya wanda ke jagorantar kwamitin ma'aikatan kula da 'yan gudun hijira da ma'aikatar siyasa da doka da tsaro ta kafa a ƙarshe a yau laraba an rufe kafar yada labarai ta star news mai rajin kafa demokuraɗiyya a hong kong bayan 'yan sanda sun kai samame a ofishinta suka ɗora hannu akan kadarorinta kana aka kama manyan ma'aikatanta akan zargin laifin buga labarin tunzura jama'a a sabon hari akan kafafen yada labarai an kafa stan news ne a shekarar 2014 a matsayin wacce ba ta karkashin gwamnati kana ita ce babbar kafar yada labarai ta masu rajin demokuraɗiyya da ta rage a hong kong bayan wani bincike da hukumar tsaron ƙasa ta gudanar a wannan shekara wanda ya kai ga rufe kafar yada labarai ta apple daily ta hamshakin dan kasuwan nan jimin layi da ke daure. yau ma sauraro baki ɗaya abin da ya sawa kenan a cikin jerin shirin namu na yau sai kuma gobe da safe idan allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shirin da misalin karfe 6 na safe agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi wato karfe 5 kenan agogon GMT da Ghana. Yanzu a madadin Baba Yakubu Makeri da ya taya ni gabatar da shirin da Daniel Brown da ya bada umarni da ma injiniyan mu na yanzu Muhammad Hafiz Baballe da na shirya kuma na gabatar nake cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC.